Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar Action Hausa TV. Mai kawo muku labarai daga masana'antar Kannywood, masana'antar shirya fina-finai na Hausa. A yau ma mun kawo muku labarin babbar jaruma ce wato Maryam, wacce aka fi sani da Maryam Malika, wacce a kwanakin baya ta yi fina-finai da yawa waɗanda suka ba ta sunanta har da Malika, Soyayya Facebook da dai sauransu. Jarumar dai ta yi aure ne inda aka daina ganinta a fina-finai. Auren nata shekara takwas kenan da yi, sai kuma aka ji labarin sakin aurenta. ko da muka ta sai muka ji cewar eh lallai auren nata ya rasu amma inda ta ce ita ba za ta faɗa daga bakinta ba amma so take yi ta ji mijin nata ya furta kowa ma ya ji inda aka bubbuga wayar mijin sai aka ji ta a kashe wannan ya tabbatar da cewar lallai sun samu rabuwar aure da mijin nata Malika dai kyakkyawa ce wacce ta fito a fina-finai da yawa, wacce take birge masoyanta a cikin fina-finan da ta yi. Kasancewar ta shigo Kannywood da kafar dama ya sa aka yi ta yi mata fina-finai masu kyau. Kwatsam sai aka ji Malika ta yi aure, inda wanda ya shirya fim ɗin Malika ya biya ta kuɗaɗen da za ta ci gaba da Malika na biyu da na uku. inda aka rinƙa tafka ƙwarbai cewar ya za a yi ta ci gaba da fina-finan ita kuma inda ta nuna cewar shi mijin da zai aure ta ya nuna lallai ta je ne yin fina-finan mutane suka wayi gari da an ɗaura auren Malika da yawa wasu sun ji daɗi masoyanta cewar ta yi aure wasu kuma inda suka ji akasin haka kasancewar sun fi so su yi ta ganin ta a fim. Malika dai ta yi shiru, inda ba a jin ɗuriyarta. Da dama mutane sun manta da zancen Malika kasancewar ta yi zamanta a gidan aurenta. To a kwana-kwanan nan ne kuma sai aka ji Malika ta buɗe Instagram, inda ta yi ta turo hotunanta. Wannan ta sa aka bincika, inda aka gano rabuwar auren Malika. Sai dai da yawa jama'a suna ta magana a kan cewar yawa-yawan 'yan wasan Hausa ba sa zama a gidan aure ko dai kuɗin da suke yawan samu ne da motoci masu tsada da suke hawa da kuma buƙatu masu yawa wanda ba kowanne miji ne ke iya ɗauka ba. In yau ka fara haɗuwa da mu a wannan tasha tamu ta Action Hausa TV to ka danna mana ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci